shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar niger a tashar Viewer Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fagge. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau uku ga watan Mayu na shekarar 2023. za mu magana ne akan halin da matasa kan sa kansu kasancewar makauniyar soyayya ga 'yan siyasa. haka yake zara muna tafi da karin bayani a cikin shirin namu na yau wakilin sashen hausa ya zanta da wani matashi akan wannan batu sannan kuma za mu ji daga bakin 'yan siyasar da kuma likita sai ku saurari shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawar mu a jihar Bauchi inda wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya tattauna da matashin da zai gabatar mana da kansa. ce ko za gabatar da kanka oh, farko sunana aliyu muhammad sani wanda aka fi sani na da aligayo na baba bahara a da mhm. eh, eh, a yanzu na da aligayu na baba kauran bauchi amana musa ahmad azari a kusan shekaru takwas din nan da suka wuce ko suke kokarin wucewa an san ka kai dai mugoyin bayan buhari ne wanda ya kai ga saboda tsananin soyayya ma ka sha ruwan kwata kai wanka da shi ko da ka dan bani bayanin wannan lamari da <clears throat> ya faru da kai eh to wannan lokaci dan bayanin da dan bayar a takaice shine a lokacin da shugaba muhammadu buhari ya ci zaɓe a 2019 mm. lokacin da na yi wanka na kuma sha ruwan kwata mm. sabi a lokacin dan bayanan da shine mun dan sassamu matsaltsalu haka game da kai na ni lafiya na a lokacin idona ne dan samu matsala Eh, to ai soyayya ne ya sa ka ka sha wannan ruwan kwata din yi wanka da shi kenan wani irin soyayya ne a lokacin ya sa ka ka sha wannan abu gaskiya a wannan lokacin soyayya ne wanda ba ya musultuwa mhm. sabida da ni ban ɗauka wannan ruwan kwatan ma ruwan najasa ban din ruwan najasa bane dan na ɗauka kaman kawai farin ruwa ne tsaftatacce mai kyau mhm. shi yasa na sha sabida da lokacin iya soyayyan sanne nake gani a gaba na bana ganin komai mhm. to kaman akwai lokacin nan ka taba zuwa kaga shi buhari ko kuma an kai ka wurinsa saboda irin abin da ka yi kusan na sadaukar da rai ne ko kaɗan babu wanda ya taba cewa yau zai yunkuri ko zai kai ni gurinsa ko kuma wani makusancin gurinsa sai dai akwai wa'inda a wancan lokacin suka hada ni da wani a gwamnatin baharin mai shi shawara bashir ahmad mhm. ina tsammani muka yi waya da shi yake faɗa min cewa eh lalle za su taimake ni mhm. insha Allah to <clears throat> na jima ina ganin gafara sa na ga ganin kafo sai in zo in ga an ɗi samun zuma a baki na kaman gashi gashi gashi gashi mm. sai a zo a yanki daga baya dai na kawai na gane cewa yaudara na suke yi da kuma suna so su yi amfani da ni su cimma wani manufan su na daban. To kai wannan hukunci da ka ɗauka na shan ruwan kwatami da wanka da shi ka yi ne don a baka wani abu ko kuma dai a'a soyayya ne da kake da ita mashi Buhari. a lokacin ni kawai na yi ne domin zunzurutun soyayya da nake masa domin ban yi tsammanin abin za ta yi girma haka ba to da na yi haka kuma sai abin ya girma ya faɗaɗa ba ma ya wuce najeriya ma ya tafi ƙasa ga baki ɗaya ana labarai don wa'inda muka yi waya da su da 'yan ƙasan nan da ba 'yan ƙasan nan ba a wancan lokaci allah ya yi yawa da su to ganin haka ne yasa ba wai na yi don abin wani abu bane ko wani abu to da na ga hakan ya jawo min sanayya na mutane shine daga lokacin ni kuma ina da sana'a sana'a shine ne kira a wancan lokacin da a taimake ni akan sana'an da nake yi tunda gwamnati ne tana da faɗi tana da kuma halin da ta yi abin da ya fi haka balle dan sana'a na da bai taka karaya karya ba yara ne ina zaune da su a karkashi na suna nan da yawa wani lokaci sai dai mu fito haka yaran mu zo wani lokaci mu zauna da su ba aikin da a yi sai dai a koma muna tare da yara ina tare da su a shago na sun fi su ashirin wanda duka suke ci a karkashi na Mm, kai dai matashi ne shin siyasa a lokaci kana siyasa ne gaskiya ni bana siyasa wato ra'ayi ne kake da shi yasa ka aikata wannan abu eh ra'ayi na ne da kuma zunzurutun soyayya na mutum idan ina son mutum nakan yi iya bakin kokari na rike masa amana soyayya na baya wucewa ga mutum sai in dai har na fahimci cewa ni ina yi ma wannan makauniyar so ne san maso wani ina son sa ni ne nake son sa ba shi ne yake so na ba ina son sa shi bai damu da ni ba amma ka yi kokari don shi ka jawo hankalin buhari ko kuma ya zamanto makusantansa sun gwada masa irin wannan bajinta da kai na sadaukar da rai eh na yi kokarin haka sabila da akwai da yawa 'yan jaridu ko kuma 'yan program da suke zuwa har shaguna sukan zo su zauna a yi program da ni a ɗauka live ma ga kayan sana'a na ga yadda nake aiki har na ɗinka na yanka na hau ai duka babu abin da ban yi ba amma shiru kamar an shuka dusa to yanzu kamar malam ali shekarunku nawa ne shekaru na 25 shekara 25 to yanzu na ji kacewa ya kai na baba buhari a da eh. to me yasa ka kawo soyayyar ne ta fita ko kuma dai rashin ganin dai ba a maka wani abu ba ne dai yasa ka ce kai yanzu ka bar hidiman buhari eh to gaskiya a dai zahirin gaske yanzu ita siyasa a duniya ake yinta. kuma duk wanda da ka zauna tare da shi da ka so ka zauna a gurin wanda yake kallon mutuncin ka ne wanda ya san darajan ka wanda ya san ya kamata ba da yayi ka zo ka zauna a mutum tunda shi ma karan kansa da yake bi yana yi ne dan ya samu wani abu su ma karan kansa wanda suke jikin sun suna yi ne su ma dan su samu wani abu to mu ma akan abin da ya kamata a ce an taimake mu ne ba a taimake mu ba sai wanda ba yan jam'iyyar mu ba ba mu tare da shi ya san ba dan jam'iyya na bane tun a wancan lokacin 19 din shi kadai shi ya kawo min tallafi shine Musa Ahmad Azare Musa Azare kenan hmm. SA Project Monitoring na wannan mulki namu na sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi hmm. shine a lokacin ya kawo min tallafi to kuma ina ganin cewa ga wannan ya san cewa ni dan apc ne shi kuma dan pdp ne amma kuma duk lokacin da dan bukaci wani abu shi musa azare shi yake min idan dan kira shi a waya ina kiransa yake ɗauka shi musa azare eh. to shine na ce to ai ya kamata in da halacci da kara ni ma ya kamata ne gwada bajinta na a tattare da tafiyar musa azare hmm. shine har ne linkin da shi kuma allah ubangiji ya sa shi yana so na kuma ni ma ina son sa hmm. soyayya na tsakani da musa azare ba soyayya na dabaran dan siyasa a'a soyayya ne na tsakani da allah hmm. wanda ba cutar da shi ba ya aminta da haka ni ma ba zai cutar da ni ba na aminta da haka ah, matasa irin ku su ne wato zamu ce kamar gishirin harkar siyasa wanda yake aiki amfani da ku a kai a bangaren ka ka wasu hanya wanda yake dai don ka jawo hankali ba tare da ko ka cutar da wasu ba amma ka kusan cutar da kanka ne a lokacin a kamar menene a halin yanzu kake gani ko kuma a dacen ɗin ka kamu da wani ciwo a sanadiyar wani abu gaskiya a wannan lokacin babu ciwon da ya same ni kamar da na fara faɗa maka mm. he eh, illa lokacin da kwata ya shiga idona ya ɗan kai kwana uku mm. yana dan mun ciwo daga baya shi ma allah cikin yardansa ya zo ya warke shi ma na samu lafiya to kake ganin irin wannan soyayya da matashi wasu ma za ka gansu suna neman jiwa kansu rauni da karshe ya zamanto dai kawai ba su fahimci wani abu ba shin menene za ka gaya mu matasa a dangane da irin wasu abubuwa da suke yi ko kuma kuke yi da ba shi ba ne eh to gaskiya so so ne soyayya soyayya ne kowa da irin fannin soyayyan da yake yi ma wanda yake so yanda yake tare da shi mm. ni dai shawara na da kuma kira da nake ga matashi kamana mm. idan kana tare da mutum ka fahimci cewa kai ne kake son sa shi ba son ka yake yi ba ba son ci gaban ka yake yi ba bai san yaya kake tafiyantar da rayuwanka ba kai kuma damuwanka shine to ka rabu da shi ya fi maka alkhairi domin ba mutum bane wanda zai iya tsiratar da kai ko kuma wanda zai iya maka rana a rayuwa rayuwar nan kowa yana bin wanda yake tunanin cewa zai iya taimakansa a lokacin da yake bukatan taimako ne to idan kana zaune da magoya bayan ka ko min kowane irin so kake masa idan ka fahimci cewa damuwanka bare zamo damuwansa ba bare iya taimaka maka ta wani fanni daban-daban ba to ka rabu da shi ya fi maka alheri in ba haka ba da ka je ka dawo karshe abin ya zo maka da na sani kana da na sani ne kai ka bata lokacinka baka tsaya ka yi abin da ya dace ba shi ka je ka bi shi a baranda kana ta masa iya eh, iya iya iya shi bai ma san kana yi ba bai ma san da a rayuwa ba to yanzu ko da yake ka ce kai wa dan siyasa bane amma kuma ka gwada kamar kana jam'iyyar APC a da kuma yan pdp ne ma suka dan taimaka maka kenan yaya kake ganin siyasan matasa musamman waɗanda yake kawai ana karan da su ne me za gaya musu eh to gaskiya siyasan matasa a yanzu su ne siyasa sabila da in ka duba da ka ga yawanci a yanzu da ake hh din irin 25 24 din nan mm. kusan an fiyewa kusan idan da ka zo gurin zaɓe ma yawanci ire-iren mu za ka dinga gani a gurin zaɓe wato mm. ni iya jan hankali na da su shine ya kamata mutum ka gyara kowa da yanayin yadda yake tafiyantar da cin abincinsa da mm. ka iya kowa dai da yadda zai tsara yanayin da zai tafiyantar da rayuwarsa da yanayin da zai samu wannan ɗinsa amma ko menene a duk abin da da mutum ka dinga taka tsantsan da kanka to kai dai a halin yanzu mai sana'a ne kuma ta wani bangaren ma kana dan taɓa siyasa mm. kamar ta ina ne wani irin sana'a kake ni ina sana'a ne na ɗinkin riguna mm. rigunan siyasa mm. rigunan kwallo sport waya na makaranta duka dai da masu ransu duka ina ɗinkawa to kenan wani kira za ka yi su gwamnati da ma dai wayanda yake suke ganin tallafawa matasa suke da wasu tsari na tallafawa matasa ta yaya za su yi su ga sun taimakawa wa irinku don saboda ku zamanto kuma kama ka ce kai akwai yara wajenka sosai mm. eto eh ni yanzu kiran da nake yi da wannan jam'iyya ta mu ta pdp jam'iyya mai albarka mm. kamar yadda nake jin a gari ko kuma dai na fara tabbatar da cewa a eh, pdp ne mm. to yanzu ina so in tabbatar da ainihin cewa a eh, da ake faɗa ɗin apdp mm. ne da su iya share min hawaye kuma da su iya min abin da wa'incin su suka gagara min ba komai komai bane abin shine masana'anta na ne a zo a buɗaɗa min shi a inganta min shi yadda zan iya sarrafa abubuwa daban-daban wanda da bani da na'urorin da za su iya sarrafa min innan abin yanzu kuma ina bukatan a ce an taimaka min da innan abubuwan da dan kara sarrafa gurin masana'anta na in dan kara buɗa shi yadda kowa da kowa zai dinga dogaro da gurin hasali ma har daga har daga wasu guri da a dinga kawo yara ana koya musu aiki domin ana yaye su su ma su je su dinga dogaro da kansu tunda abu idan Allah ya baka basira dama Allah ya baka ilimi ba ya baka kai kadai bane to mu kadai abun ba zai iya yiwuwa mana ba idan gwamnati suka tallafa mana sai mu kara buɗe da abun da dan ubangiji tunda dai ba wai a boyayyen abu bane sananniya ne kowa ya riga ya sani kuma kowa ya riga ya san sana'ar mu kuma kowa ya san yanayin yanzu wanda rigan take jikina din dinni na dinka abina to amma bani da abin da don kai a yi rubutu bani da wasu injinan da za su kara sarrafa mu a inganta abu duk bani da shi to ina bukatan ina bukatan wannan gwamnati tamu mai albarka za ta dube ni da fiskar rahama da kuma duba yanayin halin ko ohon da gwamnatin baya ta ɗauke ni da kuma rashin sanin daraja na da kuma rashin sanin ya kamata na da suka gwada min to ina so wannan gwamnati ta zo ta buɗe min bakina ta kuma ta kuma sa ne yi buɗe bakin azumi shekara takwas inda na jima ina yi to malam ali gayu na tsohon na baba karan bauchi dan eh, amanan musa ahmed azari jagaban jagaban katago to na gode masha Allah dan saurara mutum da nake yi idan ka ji na kana ka lura dukan jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba walle walle wana ta dauke kama eh, yau magana gobe ba mu na mugunta domin ba za ta kai mugaci ba dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba tun wata rana akwai atashi ba shi ne ba balle walle mana ta ɗauki kama karya karya yau mu ne magana gobe ba mu ne ba idan ka lura ai wa'adin zai kare ba Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu ji ta bakin likita akan illolin sha da wanka da ruwan kwata. Sunana Dr. Shuaibu Musa. Ni kwararren likita ne a fannin cututtuka da suka shafi yara. A nan asibitin koyarwa ta tunawa da Barau wanda ake kira Barau Duko cin Hospital da ke yankin jihar Kaduna. to da farko dai yin birgima ko wanka ko shan ruwa da ke fitowa daga gota babban al'amari ne saboda da farko ruwan gota ko ruwa da yake fitowa daga gota ko yana bin gota to ruwa ne da yake cakuɗe da ƙazanta akwai cikin wannan ƙazanta din akwai kwayoyin cuta kala-kala da ba ake da su nau'i-nau'i akwai nau'in bacteria ta nan mutum zai iya samun cututtuka irin su kamar typhoid su cholera da sauransu akwai kuma sauran kwayoyin cuta ma da mutum zai iya samu ciki kuwa har da nau'in virus a cikin viruses din nan akwai wanda karfa mu manta cewa akwai sauran dabbobi irin su beraye irin su kyankyasai da sauransu su ma da sukan bi ta wannan neman abinci saboda haka abubuwan da mutum zai iya samu nau'in virus sun hada da cututtuka irin kaman abin da muke kira da turanci leptospirosis duk irin waɗannan cututtuka cututtuka ne da mutum zai iya samu uwa uba akwai cutan amai da gudawa da mutum zai iya kamuwa da shi ta wannan hanya din za ka ga cikin mutum ya kumbura za ka ga yana yawan amai yana gudawa ya galabaita ruwan jikinsa ya tsiyaye ya kasance cewa baya da kuzari har ma mm, ta Allah ya yiwu kuma sai ka ga an rasa rai duk waɗannan abubuwa na iya faruwa to akwai sauran ƙazanta da ke ciki ɗauke da waɗannan ƙwayoyin cuta da za su iya sa cututtukan fata infection na fata kala-kala duk za su iya faruwa ciki akwai waɗanda muke cema impetigo wato cuta ne na fata za ka ga jikin mutum ya fara yana bororo ya ƙunshi ruwa da ƙwayoyin cuta ɗin suke samar wanda kuma ana iya samun su cikin ƙazantan gota to daga nan za ka ga ya fashe ya samu kurji da sauransu da sauransu duk waɗannan abubuwa na iya faruwa a takaice kenan a kan ƙazanta kawai to akwai nau'i na biyu da ba mutane sukan kasance abunan ba amma mu likitocin yara dama mun san da wannan zance din ka ga cewa yara haka marasa kan gado sosai za ka ga yawanci za ka ga suna bin gota suna shakan kazantan gauta din ko kuma kazantan masayi ko ire-iren waɗannan to wani nau'i ne na samun hanyoyin maye ta yadda mutum za ka ga cewa kamar bayi da hankali to rashin hankali din yakan sa sukan samu satisfaction ko mu ce sukan samu abun da suke nema wurin shakan masayi ko shakan nau'in gwata da sauransu yakan ɗauke masu hankali ya gusa da hankulansu ta yadda za ka ga suna abin to wannan nau'i da aka fara gani na cewa ana amfani da wannan kamar tamkar masu cin zaɓe su dinga shakan gwata duk nau'i ne na ɗaukewa hankali ta yadda marasa hankali kawai su za su yi wannan mutum ya yi birgima a gota ya sha ruwan gota ko ya yi abun nan duk da cewa ko akwai illoli da daman gaske kamar wanda na faɗi dinnan akwai cututtuka da daman gaske akwai cututtukan fata akwai cututtukan hanji akwai cututtuka da suka shafi kwakwalwa kamar yadda duk na faɗi amma duk da haka nan za ka ga yaran mu suna ire-iren waɗannan al'amura ɗin. ka shuka mugunta idan ka shuka ai dole ne ka je girbe ta ai idan baka nan ƴaƴan ka za su je girbe ta abin da ka girba wannan ba za ya zarce guba ba balle balle mana ta ɗauki kama mutuwa zan dainawa da dama ta kawo gare shi babu sauran zamba idan ya yi cuta ubangiji ba zai kyalewa jahannama na nan azalumai ba basa kaucewa haka haka walle walle mana ta ɗauki kama karya Kafin mu karkara shirin namu bari mu kammala da jin ta bakin wani ɗan siyasa da yadda ke kallon irin wannan soyayyar. Assalamu alaikum sunana Muhammad Lawal Shehu wanda aka fi sani da Molashi. ni ne mataimaki na musamman ga mai girma gwamna malam nasiru yar rufa'i a kan harkokin siyasa to duba da yanayin yadda matasa suka fara irin wannan shagulgulan murnar cin zaɓe za mu iya cewa wannan abu ya ɗauko asali ne tun daga zaben 2015 saboda murna na cin zaɓe da jam'iyyar apc ta yi na kuma musamman samun zaɓe ko in ce nasara na shugaban ƙasa muhammadu buhari wanda kusa a tarihin ƙasar nan ba a taɓa yin irin shi ba an samu waɗanda suka yi tattaki wasu daga katsina wasu daga maiduguri wasu daga kano a zuwa abuja domin su nuna murna irin nasarar da aka yi so wannan ya jawo matasa wasu kuma waɗanda ba samu wannan ba su kuma suka dinga wasa da mota har wasu suka rasa rayukansu wasu suka sha ruwan kwata aka kwantar da su a asibiti wasu kuma suka wasu kuma suka jikata akwai wanda na sani har yau dalilin rashin kafan shi kenan to abin da nake son matasa su gane shi irin wannan murna ya saba ma koyarwa na addinin musulunci saboda addinin musulunci a ce ko me za ka yi ka yi sauwa sauwa kuma duba da yanayin duk wanda ma za ka yi wannan murna ba hana ka kai murna ba murna abin yi ne dole in abin farin ciki ya samu dole kai murna ka nuna amma kuma aiko musulunci ya tsara mana yadda za ka nuna ko za ka yi murnanka akwai salloli da za ka yi akwai sujada da za ka yi akwai duka akwai dai abubuwa da za ka yi na nuna murnanka wanda a musulunce ma sai ka fi samun lada amma ka je kai ta wasan banza ko ka endanger life ɗinka domin wai kana nuna murna wannan a gani na shirme ne ba ɗan kankani ba saboda na farko dai wanda ka yi kila ma bai san ka ba ka gani iyayenka kuma kila talakawa ne ka ga daga lokacin da ka nuna wannan murna aka je in ma baka mutu ba ka jinkata to iyayenka su za su sha wahala ga ɗawainiyanka kaga ka ja musu bala'i ka gane so abinda muke son matasa su gane shi irin wannan cin zaɓe idan har an yi ba wai ka je kai murna kai ta ai wasa da mota ai wasa da mashin a je a sha ruwan kwata wanda idan ka mutu a wannan hanyar da kai da wanda ya kashe kanshi kusan hukuncin kuɗa kuma ka san hukuncin wanda ya kashe kanshi saboda haka ina kira ga matasa don Allah don son annabi su yi kokari in har an yi irin wannan nasara na zaɓe su yi kokari su ga cewa sun yi murna da bata wuce gona da makaɗi ba bata wuce gona da iri ba su yi murna daidai gwargwado yan wanda insha Allahu dai ba wani abin da zai faru kuma zan so in amfani da wannan dama in yi kira ga su iyayen yara da su rika kwaban yaran su su rika kokari suna ganin cewa sun tarbiyyantar da su bisa ga hanya madaidaiciya saboda ai ba daidai ba ne mu bar yaran mu suna duk abin da suka ga dama shi shugaba ba wai ana nufin kawai sai shugaban karamar hukuma ba ne ko gwamna ko shugaban kasa ba a'a shugaba kai kanka a gidanka shugaba ne ana so mutum ya zama na ya rike wannan ciwo da allah ya baka ana son kuma a ga cewa ka rika sa ido a kan irin abubuwan da yaranka suke yi duba da yanayin yadda duk wannan abin kamar yadda na faɗa a baya kai kanka zai dawo saboda haka idan baka kula da yaranka ba dole yaran nan kullum za su je su jawo maka magana murna kamar yadda na faɗa a baya murna ba haram ba ne amma murna a yi ta yadda koyarwa na addinin musulunci ya tanadar kar a yi abin da ba shi ne ba to saboda haka muna son mu ga cewa daga zaɓe na gaba insha Allahu an samu canji kan irin yadda ake yin murna a ƙasa ko in ce yadda ake murna a Najeriya in ka lura kudu ba sa irin wannan murnan da mu muke arewa zai wuya ka ga mutum a ce wai ko ya wani tattaki daga Kano zuwa Abuja ko daga Abuja zuwa Lagos domin ya taya wani murna don ya ci zaɓe kudu ba sa wannan abin duk da kuma eh ai sun fi mu son su amfana amma ba sai ka irin wannan murnan ne ka sa kanka cikin hadari sannan ne za a gane cewa ai kai murna ba dole kai murna yanda ya kamata bai kamata a ce muna banzantar da rayukan mu a garin murna ba kuma ka je kai wanda ma bai san da kai ba bai san kana existing ba kuma ka je kai garin murna ba kana murna an ci zabe mana domin za a amfana to an ci zaɓen kuma kai baka amfana ba garin murna ka je ka kashe kanka a banza to kaga abin da matasan mu suke gaskiya akwai akwai kuskure a ciki na ka muna fatan dai matasan mu za su yi kokari su ga cewa sun daina irin waɗannan murna sun koma yin murna yanda ya kamata shugaba mai kwarai balle balle mana kama karya karya yau mu mu gane gobe ba mune ba daga mai yin karya da sharri dan ya cuci mutane nan sauko ne ko in kira shi ban kaura ne ka ce mugu ne bakin azalimi sauna ne a zama amince azalimi a jagora gobe ba masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa zahra aminu fage sai kuma julie lathers gwasham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku kasance lafiya.